يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مورقاتها فإن كل مورقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحديث عشرين دقيقة وقتم بالحجة إجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جمهورة دريه دا أربعين دقيقة وان دي دي دي دا شاء أقوى وقتم أغرب شكرا تاجبوا بي دا عشرين من أقول إما الله مدعو جنصر كي ميقوى ميقوني وان دا بايا نيمان كوني أبرن كوا shi neman Allah da yantarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon mu dawo mu ci gaba da karatu a wannan gidauniya ta mu mai albarka gidauniyar mu'affatul islah da ke nan watan dutse nura sirri wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin kitabu tawhid na babban malamin addinin musulunci a sheikh muhammad ibn abdulwahab muna roƙon allah na sarki ya zafarta mishi wannan shi ne karatunmu na 29 cikin jerin gwanin karatutukan wannan littafi mai albarka yau za mu tashi a sabon babi babin da malin ya yi mishi take da babu ƙaunin wahi ta'ala a yi shiri kuna ma la ya kuluku shay'an wahun ya kulakun wala ya tsammiru na lahun nafon wala an fusa min tsoro kamar da na sha faɗa a baya nake cewa Muhammadu ibn Abdullahi. Allah madaukin sarki ya mishi muwafaka a wajen rubuta wannan littafin wato a tsarin littafin za ka ga yana kawo abuwa daki-daki daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza a jere a tsari kuma duk da muhammad ibn abdullahab bai yi zamani a irin zamukanmu ba kun ga yanzu wanda zai rubuta project akwai abin da ake ce mishi hukwatul bahar za ka rubuta hukwa littafinka yana da abuwa kaza babi kaza fasali kaza e, mabahasi kaza wa kaza wannan shine rubuce-rubucen zamani a da rubutan zube kawai ake yi malami zai rubuta littafin shine ba tare da wani tsari takamaimai a rubutacce ba amma akwai tsari takamaimai a gurinsa misali al'imamu muslim lokacin da zai sayo muslim hadisan kawai gijerowa ba ma suna idan zai magana alwala kawai sai kawo hadisan da suke magana akan alwala ba tare da ya musu taiki ba in zai magana sallah haka sai daga bayan malaman da suka biyo baya sai suka ɗauki waɗannan littattafan suka yi musu ayyuka amma shi muhammad ibn abdullahab ya yi zamani da shehu ɗan fodiyo kwatankwacin shekara biyu da suka gabata ya yi zamani kun ga wancan lokacin babu tsari na lesson Fulani ko kuma eh, ba su da makamantansu amma duk da haka Allah madaukin sarki mushi muwafaka a wajen rubuta littafin kun ga yanzu wannan babu mai sunan shi bai da suna kawai ayar qur'ani babu sabon babi ƙaunin lahi ta'ala fadin Allah ta'ala a yi shirikuna ma la ya shay'an wa hum yukhlaqun yanzu za su dinga yin shirka fa hada Allah da wani wannan da aka hada Allah da shi la ya shay'an bai iya halitta komai wa hum yukhlaqun su waɗannan da ake bauta mawa a madadin Allah bayan ba sa iya halitta kuma halittar su aka ne wala yasfi'una lahum nasran kuma ba sa iya ba su da damar kawo agaji ga waɗanda suke bauta musu to ku ba na hankali gabanin wannan babu malam ya yi babubbuka guda biyu babun farko ya ce babu mina shirki aliski azatu bi ghairillah haka ne wato babin da yake bayani yana daga cikin yi ma Allah shirka neman tsari a gurin wani Allah neman tsari gurin aljanu neman tsari gurin mala'iku da waliyai neman tsari gurin wasu shehunai neman tsari gurin waɗansu gumaka wannan duk shirka ne amma muna faɗa muna ƙara nanatawa muna cewa ba a neman tsari a gurin wani Allah cikin abin da babu wanda zai iya tsewa sai Allah amma abin da ɗan adam zai maka in ka nemi tsari ba laifi ba ne ka sa wani ya tsare ka ya maka gadi cikin abin da zai iya ba laifi ba ne amma abin da babu wanda zai iya sai Allah idan ka nemi tsari ka yi mai ka yi shirka sa'annan sai malin ya yi babi na gaba ya ce babu mina shirki an yastagisa bi ghairin lahin da uwa ghayrahu yana daga cikin shirka ga Allah mutum ya nemi agaji wancan neman mai tsari wannan kuma neman mai agaji duka ba a neman tsari ba a neman agaji a gurin wani Allah sai Allah muna faɗa muna ƙara nana nanatawa cikin abin da babu wanda zai iya wannan abin saiwa sai Allah mun ba da misalai da dama ba mu da buƙatar sai mun maimaita shi to a nan kuma sai malin ya ce a yi shirku na ma la ya kuluku shay'an wani yukhlaqun ma'ana tun da a baya malam yi magana akan neman tsari da neman agaji a gurin wani Allah shirka ne ko to yanzu kuma zai yi ruwan dalilai dalilan da yake nuna idan ka bauta ma wani Allah aikin da kai aikin banza ne in ka nemi agaji a gurin wani Allah ka nemi agajin banza ba zai iya maka ba in ka nemi tsari a gurin wani Allah ka yi aikin banza ma'ana bayan dalilan da ya ambata a baya yanzu zai yi ƙarin ruwan dalilai waɗanda suke nuna ba a bauta ma wani Allah kuma idan aka bauta ma wani Allah an yi aikin banza kuma kun ga maganar nan za ga kuma ana maganar shirka shirka wani sai kamun ba a shirka ga Allah ko ana ma Allah shirka ba yanzu a nan neja neja state ku je ku tambaye kuɗi mai littattafai kuka da marka suna da gunki a garinsu sunan gunkin magiro magiro ko wani suna makamancin haka ana bauta mafi idan ya tsine maka ka lalace ke in ya tofa maka albarka kai dan albarka ne kukutu biyu sun yi waɗannan abubuwan Allah ya tseratar da su suka fahimci addini suka watsa a arewacin najeriya ana wannan ta'addancin sannan ana bauta ma shehunai. wannan gashi nan karara yanzu ko je wata kotu a Kano ta yanke mu wani yaro hukuncin kisa saboda ya zagi annabi akan shehu ya ci annabi Muhammadu akan wani shehu mai kwalakwalan ido ya zagi annaba akan shi matasan sai suka kona gidansa bayan sun kona gidansa aka kai shi kotu a jiya aka yanke mai hukuncin kisa da ana ana yin wannan shirka sannan akwai shirka mafi muni wanda har yan izala suna yi har masu da wasu salafiya suna yi har malamai suna yi har kowa ma yana iya yi wata irin shirka shi ne ka haɗa Allah da son zuciyarka wanda ya fi komai sauƙi. ga abin da Allah yake so kai kuma ga abin da me zuciyarka take so ka bar umarnin Allah ka biye ma zuciyarka Allah ya ce afara aita manitta ittakhadha ilahahu hawau Allah ya ce ka ga wanda ya maida abin bautar shi shine son ran shi ba yanzu zuciya ta ce a sha giya sai ya sha in ta ce a yi sata yi zina a yi luwaɗi a yi madugo a yi in zuciyar shi ta ce a cuci ya a yi duk abin da zuciyar shi ta buga babu ruwan shi mai kyau ne ko mara kyau zai yi to wannan kowa yana iya fadawa ne Allah ka tsare Allah ka kare to sai malam yake kawo dalilai akan cewa bauta ma wani Allah barna ne kuma Allah baya karba kuma bai zai maka amfani ba to shine Allah yake ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wannan malaman larabci suna ce mishi al-istifham lil inkar wa tawbih akwai tambayar da za a yi maka tambaya ce ta ba a yadda da abin da kai ba kuma ana kyamar ana kyamatar da abin da kai akwai wannan a larabci akwai wannan a hausa a kowane yare alal misali ko da yake baran ce kowane yare ba akwai yarukan da ba su da wannan amma mu hausawa muna da wannan mutum ya yi abu ka tambaye shi ba kuma amsa kake nema ba misali mace za ta iya yin girki a gida ila mijinki ya dawo ko sai ya tar da kin yi ce ba yana zuwa sai ya ɓata rai sai ya ce ni na ce ki yi ba? yanzu wannan maganar da yi ni na ce ki dafa min ba? yana nema amsa ne ba amsa yake nema ba wannan tambayar ta yin kari ya nuna me bai ji daɗi ba kuma wannan abin da ta yi ba daidai ba ne to a kowane yare akwai wannan akwai bakar magana akwai jefa magana wasu yarukan ba su da shi amma mu a hausa muna da shi to anan sai Allah yake ce a yushri kuna yanzu za su dinga yi ma Allah shirka suwa mushirkai waɗanda suke bauta ma wani Allah ma la ya haluku shay'an wannan da suke hada Allah da shi la ya haluku baya halittar shay'an kowane abu wannan kuma malaman lafi suna ce mushi nakira annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum duk lokacin da nakira ta wato taso korewa to tana hada komai da komai da Allah ya ce a yi ma la ya khuluqu shay'a waɗanda ake bauta muwa waɗanda ba Allah ba ba sa halittar komai in aka ce komai ana nufin mai da me komai da komai ba sa halittar mutum ba sa halittar mala'ika ba sa halittar tsuntsu ba sa halittar ƙasa ba abinda da za su iya halitta to ka'ida duk wanda baya iya halitta ba a bauta mai ku rike wannan ka'ida duk wanda ba zai iya halitta ba ba za a bauta mai ba to ta Allah ya ce ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kuma abu na biyu su ba za su iya halitta ba sa'annan su karan kansu Halitta su aka yi wala yastati'una lahum gumakan da ake bauta ma waɗanda ba Allah ba la yastati'una lahum nasara ba sa iya taimaka ma waɗanda suke bauta musu yanzu idan kika tafa gunki kina cewa kai mana ruwa kai mana ruwa zai iya ba zai iya ba to kuma na hankalin kuna akwai bambancin a ce wane baya taimako da wane baya iya taimako akwai bambanci ko babu wanne ne ya fi nuna gazawa baya iyawa domin idan aka ce wane baya taimako ta iya wa ne yana iya yi amma ne baya yi to sai Allah ya ce duk wanda ake bauta ma ba Allah ba la yastati'una ba za ma su iya ba kuna gane ma? lahum nasran ba za iya ba su agaji wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba za ma su iya taimakon su ba wannan Allah yana nuna gazawa to a nan ku ƙara kallar ayar Allah ya ce a yi kuna bai ce malla ba sai ya ce mai mala a larabci idan aka ce man ka'ida ce lil'aƙi amma duk abin da yake da bai da hankali ba a ce mishi man sai dai a ce mishi mai ma zan yi cewa man anta waye kai saboda me kana da hankali amma ran ya cewa ma haza menene wannan saboda wannan abin da na nuna bai da hankali ma hadin yi sayyara kun ga a sayyara tana da hankali sai ka ce mata me ma amma mai hankali sai ka ce mishi me man to me yasa nan Allah ya ce a yi ma la ya khaliqu shay'a nan Allah yana magana a kan gumaka ne gumaka suna da hankali tunda ba su da hankali sai Allah ya ce ma la ya halu amma da ake maganar masu hankali sai Allah ta'ala ya amfani da me man misali wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun misali yanzu wanda suke bauta ma mutane a ga mutane suna da hankali to amma da mai bauta ma mutane da mai bauta ma gumaka dukkan su batattu ne amma waye fa bacewa mai bauta ma gunki yanzu a indiya akwai masu bauta ma mashin mashin road master suna bauta ma akwai masu bauta ma sa su da bautar sa wannan abu ne mai sauki to kaga wannan irin bacca ne wajen lalacewa ne to Allah ka tsare to sai Allah ya ce la ayyukuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran kuma ba sa ba su da ikon agaza ma waɗanda suke bauta musu wala an kusa min surun kun ba za su iya taimaka ma ne kawunan su ba a nan Allah madaukakin sarki ya siffanta gumaka da na ƙasa da gazawa kamar haka na farko ne su ba sa iya halitta muka ce wanda baya iya halitta bai halitta a bauta mushi ba abu na biyu kuma ba sa iya taimakon kawunan wanda bai iya taimakon kanshi ba zai iya taimakon wani ba zai iya taimakon wani ba abu na uku su karan kansu abu na hudu taimakon su ake Allah ka dace da mu wa qawluhu da fadin Allah ta'ala wallazina tad'una min dunihi ma na min tsufin Allah ya ce wallazina na min dunihi waɗannan da kuke bauta mawa a madadin Allah ma na min qitmir ba su mallaki Alkisimir ba me alqitmir akwai wata fata idan ka bude dabino ƙwallon dabino yana da wani bargo wani iri fari to yanzu wannan fatar ko kuma wannan bargon ko wannan mayafin na jikin ƙwallon dabino duk duniya wanda isa halitta shi babu wani injiniya babu wani kamfani da zai iya halittar wannan abin duk wani wanda za a bauta mu <clears throat> ba Allah ba bai iya halittar wannan kuma Allah ya kawo irin waɗannan kalmomin har guda uku a Qur'ani wani kuri ya ce ismir wani guri ya ce mai fatila wani guri ya ce mai naƙira dukkan waɗannan a cikin dabino suke fatila shi ne wani zare da yake tsakanin mai dabino fatila kuma mai fatila shi ne zare ko ƙitimir kuma mai fata fata ya kamata mace ko bargo ko mayafi shi dai kun dai gane shi fari ko akwai kuma na tsira shi ne mai dugu a cikin dabino akwai wani ɗan dugu to daidai da wannan dugun ba za su mallake shi ba Allah ta'ala yana faɗa cikin sautin fatir yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin laili wa sakhara shamsa wal qamar kullum ya jari da ajalin musamma zalikum Allah rabbukum lahul mulk sai ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wadanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba ba su mallaki qitmir ba qitmir shine muka ce menene wannan fatar da take bayan kwallon dabino a cikin sautin nisa'i Allah yana cewa wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna kira. Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani Allah ya sa a cikin masu imani Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna al-janna su sune suke shiga aljanna wala yuzlamuna tsira Allah ya ce ba za a zalunce su daidai da da dake kan mai dabino ba in ko Allah ba zai ke zaluntar ka ba da daidai da aikin alkhairi wanda ya kai tsohon da ke jikin kwallon dabino ya za ka yi sallah Allah ya zalunce ka ko ka yi azumi ko ka yi zikiri ko ka karanta alkur'ani ko kai ma iyayenka biyayya ko kai ba ki ba 'ya'yanki tarbiyya Allah ba zai manta ba kuma Allah ba zai cutar da ke ba Allah ba zai zalunce ki ba alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila ita kuma fatila shine mene zare wanda yake cikin dabino Allah ka dace da mu to sai Allah yace wallazina tad'una min dunihi wadannan da kuke bauta mawa wadanda ba Allah ba ma yamlikuna min qitlir basu mallaki daidai da fata da take bayan kwallon dabino ba to wanda bai mallaki wannan ba ya mallaki halittar sama Allah yana cewa a antum ashaddu khalqan amis sama'u bana Allah ya ce halitta kuke take da wahala ko ko halitta sama ku bana hankalin ku nan da halitta da Allah ya ko babu halitta da take sama wahala a gurin Allah ba mai wahala ba bai wahala ba amma Allah ya yi ishara a antum ashaddu halkan halitta kuke ta fi nuna kwarewa ka ko san a jikin halittar dan adam fa akwai wata ƙwarewar da ta gagaru duniya shine wannan thumbprint din Kuma wannan ɗan yatsan a da a ɗan yatsan akwai zane duk duniya ba mutum biyu da suke da guda ɗaya iri da duk duniya duk duniya idan kike son prince haka duk wanda zai zo ya yi nashi da bambanci shi yasa in za a yi zaɓe ake amfani da tom tamfirin in za ka shiga wata ƙasa a airport kake tamfirin in za ka yi national id card ka yi tom tamfirin in za ka yi bbn ka yi tom tamfirin duk abin da ake so a bambance ka da shi da tom ta ake shi yasa ƙasashen da suka ci gaba da an yi sata shi kenan ba mai zuwa kawai da ka kira 'yan sanda za a zo da na'ura inda aka yi sata misali akan tebur ɗin aka yi sata suna zuwa kai daukan hoton tebur ɗin za su suna sawa a na'ura kawai hannun wanda ya ɗauka zai fito yana fitowa fuskar shi ta fito za a yi tracing inda kake kawai a ji a kamo ka kagen da aka ci gaba ke ko to mu yanzu a najeriya a police station ake fata dpo dpo in yi wasa sai a fata motar shi a police station ba shi bane mai gidan gaba wala sai a fata motar shi da bamu da ci gaba amma Allah ya riga ya mana tsarin da babu wani mabarnaci da zai bace babu shi to Allah ka dace da mu to a halittar dan adam halittar dan adam akwai kwarewa to a jikin halittar dan adam wannan fatar ta fi komai wahala sai fa Allah yake bala qadirina ala an nusawwiya banana shine wannan Allah ya ce muna da ikon bayan ka mutu ba wai ma mu dawo da kai ba mu dawo da wannan saboda ya fi wahala to amma duk da wannan halitta ɗan adam sai Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha to yanzu ba halittar sama ake ba ko halittar kafa ko halittar dabba ko halittar itace ko dan itace a'a dabino ya ga cikin ƙananan halittun Allah kuna ganewa to ba dabinan ba ƙwallon dabinan ba ƙwallon dabinan ba fatar dabinan ba su mallake ta zaren ba su mallake ta ba ba su mallake shi ba to wanda yake nuna in za ka nemi agaji ka nema a gurin wa in za ka nemi taimako duk abin da ya maka wahala ka nemi agaji a wurin Allah Allah shi ne mai taimako Allah ka taimake mu da Allah ce ma yamliku na min kasabiyar ba su mallaki da da ainihin kasabiyar ba wa fi sahihi an anasin قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وفطرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء الله أكبر فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا يا أوقا دجاما أنا صلى الله عليه وآله وسلم أتشمك يقول البخاري cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam an fasa mushi kai yau ma ranar da aka yaƙi ƙohuri yau shafa yake ƙohuri a wajen shekara aka yake ƙohuri eh yau shafa yake ƙohuri mudassir yana da sarƙa dole ta zuwa ba ta kyauta sarkar zinari wace ni ko raina arziki na ne ko ce kawo sarakuna sarkokin a shekara ta nawa ni na nawa na ce an yi yakin uhudu a shekara ta uku bayan hijira a wani wata a wani wata a wani wata aka yakin uhud an yakin uhud a shekara ta uku bayan hijira a watan shawwal a wani wata watan shawwal aka yi ainihin yakin uhud kuma uhud sunan ainihin dutse an gane ko sunan dutse na jiya dutsen wato uhud na ke muku sunan menene dutse ne a madina dutse ne shahararre yana cikin duwatsun aljanna wanda ya taba zuwa maka ya san dutsen kuma mun yi tarihin uhud a nan ba so daya ba so biyu ba to shi ne malam yake cewa wa fi sahihi an anafin qala shujja nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm uhud an ainihin wato fasa ma annaba kai a ainihin yakin udu malaman lafi suna cewa ashajjatu shine aljarhu firafi fi walwaci shi ne shine ji maka ciwo a fuska ko a kai a larabci ana kiran shi da ne a kurban na sha gaya muku babu wani yare da ya kai larabci fasaha a wannan hadisin za mu gano abubuwa da dama daga ciki akwai ciwon kai ina ce ciwon kai ba ina nufin ciwon kai ba a fasa maka kai jini ya fito ko jini ya fito a fuska a larabci sunan shi daban in ko aka ji maka ciwo a kafa ko a cinya ko a hannu ko a baya shi ma sunan shi daban to a larabci in aka ce shujjan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ji ma annabi ciwo a kai ko a fuska wa kubirat rubaiyatuhu bayan an fasa ma annabi kai aka balla mishi ruba'iyya haƙoran shi wani haƙori ne ruba'iyya sun san larabci ko kowane haƙori yana da suna yanzu haƙoran gaba ya sunansu eh haƙoran gaba ya sunansu eh nawajis la haƙorin gaba sanaya akwai sanayatul uriya da sanayatul sufula na gaba na sama su ne sanayatul uriya na ƙasa su ne mai sanaya a sufula to rubaiya ba fika wane ne fika da hausa na kusa da wanne yawwa fiƙa kenan to ya to aka karya ma annabi ruwaiya to haƙorin da ke gaban fiƙa ya son shi larabci a a sai dai kira so ki ci kyautar nan wallahi sunaya su na gaba rubaiyya fiƙa na gaban fa? da larabci nawajib abu alaiha bin nawajis su ne haƙoran gefe to na can ƙarshe kuma ya sunansu eh Allah ya taimake mu to shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fasa ma annabi kai yawma uhdin ya rana yake uhd wa qusirat rubaiyatu aka karya mishi fiqotin sa fa qala sai annabi yace kaifa yuflaku qaumun shajjuna bi yawm manzala sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya mutanen da suka jima annabin su ciwo kai za su rabauta kamar ne annabi yake nufi waɗannan ba su ba shira janna. yaya za a yi wani ya fasa ma annabi kai kuma ya tsira zai yi ya tsira to a tunanin ke kenan zai yi mutum ya fasa ma annabi kai kuma ya iya tsira ta yaya zai tsira idan ya tuba ya ba Allah sai Allah ya shi tubarsa fa nazalat sai Allah ya saukar da lai laka min al'amri Allah ya ce al'amarinka al'amarinku cikin al'amari ba ka da ta cewa wannan aya ko tana da ban tsoro jama'a kun ga mutum yana shan giya ko mazinaci mace ce tana bin maza ta kike aure tana fasikanci karki zage ta ba ki san ƙarshen ta ba wallahi ba ki san ya Allah zai da ita ba har mutumin kirki ka ga mutum akan turba ko kai mishi addu'a Allah ya saya mutu akan yau ga wanzu annabin Allah suka fasa makai annabi yake tuwa ya zai waɗannan su rabauta Allah ya ce laysa laka min al-amr shay'un ba ruwanka ba ka da ta cewa in Allah ya ga dama ya gafarta in Allah ya ga dama sai musu azaba fasa ma annabin Allah kai shirka ne ba shirka bane ba shirka bane amma kuma wannan ba kofa bace aka bude wanda kama sabon Allah yana fasikanci yana cewa to ai rai salaka min al'amri a'a kai dai ka ga maballaci karka cewa na dan wuta ne sai yadda yake saban Allah karka cewa na dan wuta ne Allah ya ga dama ya shirye shi Allah ya ga dama kuma ya mishi ainihin azaba wani cikin banu isra'ila da ya ga wani mene shi mutumin kirki duk abin da ya kamata bawa ya yi na ɗana yana yi amma sai aka yi hira wani mene fi sai ya ce wallahi la ya fi Allah wuri kuda sai ce na rantsa da Allah ba yadda zai Allah ya gafarta ma wani saboda ya ga saban shi ya yi nisa Allah yana saman bakwai yake man zallabi ya ta'ala alayya Allah ya ce wani ne yake mun katsalanda wani ne yake cewa ba zan gafarta ma wani ba Allah ya ce wanan nan da yake saban Allah na gafarta mishi sai kuma limamin juma'a na fata aikin sa da haka karki gaji wata wata na sako tana le kici Allah ya shafa kuma na sha zai na sha na na samu kaga duk wanda zai da aiki sai suka mutane laifin da suke ba za ka mutu ba kai duk wadda ta zama aikin ta ne kan masu ne ba yadda za a yi ta mutu Allah bai jarfe ta wannan abu ba in Allah bai jarfe ta ba zai ya yayin ku da haka kin ga wata ba ta da lafiya karki mata dariya karki mata goma ai akwai wani wani abu da wata matar yaya na take mada ta burge ni muna wasa da ita sai nake ce mata ya tsaye buri sai ce na da tsaye buri sai ce kuwa ta ji ta shi ke yanzu don an je biki sai na ana to ai wacce ta samu kaza ai wanke kaza lokacin ana zaman lafiya ne yanzu da bala'i ya yi bala'i kowa fitina shi ma ta kai ba ka da mamakin tsegumin wani ko kai ma taka kana da naka guntun tashin haka ne ko ba haka ba to Allah ka tsare mu da haka in ga mutum yana yin ba daidai ba to ka roƙa mishi gafara ka nema mishi shari'a karka ce wani Allah ba zai gafarta mishi ba sai Allah madaukin sarki ya jarabce ka kai ka lalace shi kuma ya zama mutumin kirki hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lalle ɗan zai dinga yin aiki aiki irin ne yin aljanna sai abin da ya rage mishi da shiga aljanna zuraki sauraki duk ya mutu sai a biya littafin shi ke koma aikin ya wuta kuma sai ya mutu yana aikin yan wuta ya shiga wuta wani kuma zai dinga aikin yan wuta yana bid'a yana shirka yana saban Allah yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to ya tsaya ko sai Allah ya bashi shi ikon canza aiki sai zama yana aiki na gaba wallahi a cikin waɗannan akwai wani yaro tare muka tafi. fasiki saka shaye duk wani baban Allah da ka sani a duniya wallahi yana yi lokacin ba na garin nan in ma ina jega in ma ina madina ɗayan biyu wata na kawai ke na zo marka ana tsalla ina sauhu na biyu yana sauhu na farko ina shigowa masallaci a bayan shi saboda tare muka taso muke makanta allo na yi zakan shi ne sai ta ce ya zai masallaci ai yana kan wurin ba yadda za mai masallaci ana sallama sallah yana waibowa haka wallahi sai da shi ina mamaki ana gama azkar yana fitowa zuciya ta ba je shi ne bane sai na ga ya wuce a bayan keken sai na ga bulugul maram da riyadu salihin na tsoro wani ne wannan haka ce wani mutum shirya a hannun Allah yanzu magana da ake ya ci Qur'ani wallahi ya ci Qur'ani yana da makaranta yana da mata yana da 'ya'ya amma mun taso muna ganin shi kawai fasiki mutumin banza haka al'amari ne duk yadda kaga mutum yana sabon Allah ko karo ta Allah shirye da shi kar ne ne Allah zai yi jarabtar ka عن ابن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بعد آه، يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعد ما يقول صنع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الله إذا أمر يا جاء النبي صلى الله عليه الله صبت على ليش إذن النبي أقول كيش دقى ركوه أركع تقر شيء تصلى أصبعي صلى أصبعي ركع نوني بيو تركع فرقه in annabi yayi a raka'a ta biyu in ya dago daga ruku'u annabi yana yin alqanu ko kuma alqunu yana cewa Allahumma la'an fulanan wa fulanan annabi yana cewa Allah ka tsine mawani Allah ka tsine mawani ba da ma ya kulu sami Allahu liman hamidahu bayan manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu godiya gare ka take ya Allah sai annabi ya kama alƙunut yana tsine makafirai masu sabon Allah fa anzalallahu bi Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un ba ka da wa a cikin al'amari ba ya ba Allah sai ba Allah ga ba zai yi shi to wanda yake nuna cewa kuskure ne wasu ahli sunna suke yi a lokacin gudro kaga mutum yana wa'azi yana cewa Allah ya tsine ma gudro laysa laka min al-amri shay'un ba daidai ba ne amma babu laifi ka yi tsinuwa a dunkure a makar da kira suna yaransa ka ce Allah ya tsine ma azzali Allah ya tsine ma kafirai in ka ce Allah ya tsine ma kafirai wani kafiri kake ne akwai kana nufin wani babu wani mai suna amma ka ce wani Allah ya tsine musu wannan haramun annabi ya yi a farkon mutunci Allah ya hana shi sai dan Allah zai hana tsine ma kaki to ina ga tsine ma kuma wa musulmi ba shi da kyau Allah ka sani wa fi riwayati a wajen waya ya da'u ala safwan bin umayya manzo Allah yana yin addu'a mummunar addu'a ga safwan ibn umayya wa suhail ibn amr da suhail dan amru wal harith ibn hisham da harith ibn hisham fa nazalat sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un ba ka da cewa Allah da farko an faɗi suna waɗanda ake tsinewa ba faɗa ba yal'anu kula wa kula wani da amma ana kuma ya ka tafi sunan su ne karara to wanda yake nuna inuwa ba ta ta kuma shirya a hannun wa take a hannun Allah take idan dan ki ya san gare kar ki yanke tsammani ki yi ta addu'a ki ta addu'a Allah zai shirya ki babanki ki kishiyarki mijinki duk wanda kake da rabara da shi dai ka da min al'amari ba ka da takewa ga da al'amarin su in Allah ya ga dama ya shi tubansu in Allah ya ga dama ya gafarta musu kai dai me aka daura maka addu'a da fatan alkhairi Allah ka gafarta da mu وفيه التربية البخاري عن أبي هريرة دبع أبو هريرة قال ياتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزال فينا لأبيش الله استفت على يا ميك أتكالم حين أنزل عليه yayin da aka saukar mishi da wa an biyu ashira ta kan akarabina Allah ce ka gargaɗi danginka na kuka ma'ana Allah ya ɗaura ma annabi yin wa'ad ga kowa da kowa sai kuma Allah ya ware dangin annabi na kusa Allah ya ce ke muku wa'azi na musamman wallahi rashin fahimtar wannan ayar ya sa da yawan malamai 'ya'yan suke lalacewa ko shekaran jiya a nan gurin ko a wani guri muna tattaunawa da tsara da ilimi na ce zan baka a kwanan duk malaman da suke da'awa a garin nan idan ka ɗauko malami goma ka je majalisinsa da wahala ka zo uku a cikin ƴaƴan suna halittar da wasu wani rin lalacewa kai malami mai wa'azi amma ɗanka bai sauraron wa'azinka matarka ba ta sauraron wa'azinka danginka ba ta sauraron wa'azinka wai yawan waye gari a al'umma idan Allah ya yi ma wani fice a ilimi ba alfahari da shi ba yadda za a yi wajen Allah ya baka ilimi daga danginka sun zagaye ka za ga waɗanda suke zagaye da kai bayan wanka ba amma da ka samu kudi ko ka samu sarauta don babu wata bai mai ka kuma a hakan lokacin da Allah ya ba ka harkar ilimin addini idan ka zo kana raba ilimi ba ruwanku da kai amma da ka zo kana raba kuɗi kuma sai zuwa su ne yan to shi ko mai hankali ya san bai da ɗan uwa da ya wuce ɗan uwan shi na addini ɗan uwanka na addini ya fi kowa kusanci da kai kun ga annabi Allah ya ce ma annabi wa an jira ashira kaka ka gargadin danginka na kusa faƙada sai annabi ce ya ma'ashara ƙuraishi ya ku taron ƙuraishawa kuma annabi ya keɓawa ƙabilarsa au kalimatan nahwaha ko kuma wata kalma kwatankwacin wannan annabi ya ce ishtaru an kusafu ku sayi kawunanku ne yake nufi da ku sayi kawunanku ku fanshi kawunanku ku taimaki kawunanku la rukuni an kun min Allah shay'a annabi yake in an je lahira ba zan iya na muku komai a gaban Allah ba kada wani ya zo ya ce ni kanan baban annabi ne kada wani ya zo ya ce ni kanwar mamar annabi ne ba zai miki amfani ba aikin ki zai miki amfani baban ki malami ba zai miki amfani ba mijin ki malami ba zai miki amfani ba dan ki bai tsoron Allah ba zai miki amfani ba sai in kin ji tsoron Allah annabi yace ko ya makan shi kiyamul layl la ne an ku min Allah shay'a ba zan tsina na muku komai a gaban Allah ba ya Abbas ibn Abdul Muttalib magana yace ya kai Abbas dan Abdul Muttalib ya Abbas amman annabi babban annabi kanin baban annabi ne ita wani yau na maka komai ba la ne an ka min Allah shay'a ban yaqina na maka komai a gaban Allah ya safiya ammata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mama da yake ke safiya kanwar baban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ubni anki min Allah shay'a bana iya kina na miki komai a gaban Allah in baki imani ba baki aiki na kwarai ba wa ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ke fatima diyar manzo sallallahu alaihi wa sallam salini min almari mari annabi yake ki roƙe da da abin da kike kina son canza miki kujeru karki ma mutum ke magana karki ke mutum ke canza miki kujeru ba alfahari da mutum dole ki alfahari da ni ne baban abin da aka yi miki a gidan miki su gode ma Allah shi alfahari da wannan kan ki ji karaya in aka aurar da ke da tabarma ki dinga alfahari da wannan tabarma shi yasa na sha gaya kayan aure ba na ki ba, ko ba na miji ki bane in kika yi aure kujeru da gado da kuri kada mutum ke siya ba na shi ba ke ma ba na shi ba ya tunan ku kayan aure na aure shi sa wata ba dan aure ba ba ta ba kwana a tafi ba wannan kuma yan matan da suke karan wada a gari wallahi wata sun dai da suke kwana ko wallahi cikin sauke a haka wallahi wata kun san kwali a kwali take bacci wata a muhu take bacci muhu ai ba na maganar mata ne gara mata da malako ai wani namiji kika je ɗakin ke sun rubo a buji wani da kudo yake bacci wallahi kudo a ah, da bulo bulo ne kudan shi wadata aka yi miki kayan aure ko kara biya sunan shi ne na aure shi nisa akwai wata yayanmu halima yau malin na turtuko ta yi aure fiye da shekara ashirin kayan aurenta ba ta san ba danki irin na da mai fameka mai gilas goma sha biyu girma ta waɗannan ba su shi ba wallahi shi ne a ɗakin ta kuma za ku ga iyayen ma har yau duk wacce take da mahaifiya ko da je ta samu mahaifiyarta ta ce da Allah ina son ki kawo min wani abu na auren ki ni matata ta zo min da falla wadda aka aurar da mahaifiyarta shi kun gane kuwa uwarta da wannan ake mata aure Allah ya sa ba su zo ba da za su zo shiyar tana can wani national ID ta to mahaifiyarta an gane ko to wannan wato abu ne mai kyau duk abin da mahaifansa sai maka ko kai alfahari da ni da shi to shi sa annabi yake salini min almali ma shi ki roƙe ni abin da yake so na dukiya la ugni anki min Allah shay'a yace ba zan iya tsina na miki komai a gaban wa ba abun Allah Allah ya kudu to wannan su ne karshen nuku da mala ya kawo a wannan babi mala ya ce fihi masa'il a cikin wannan babin akwai mafaloli al'ula na farko haka ne tabbirul ayoyi sai ne ayoyi biyun farko su ne ne a yi shi kuna mala ya kalubu shayar wa mu yi kulakon wala ya tafi yi wani raunin nasarar wala ya tafi yi wani raunin nasarar mun yi fasarar su ko a tsariya مرفوع على اسابيو انقاذ مخدين عبد يقع على ايات الخروج ربما ايات الخروج منك عيش الشيكار اتوكو عن هجرة عوات شوال مغالا صلى الله عليه وسلم يسعى من عبار السوى تأثيرين تنظر أياتي النبي يشعى والشيء بعفل مغايا أتكلم لهم مدينة قوة مقتوجة بعفل تكتير مقتوجة النبي يسعى بجوه مقتوجة da aka je umu sai annabi ya raba sojoji shi gida biyu ya ware soja saba'in hamsin na manta adadin saba'in annabi ya ware sojoji guda saba'in ya ce su hau wani dutse da ake ce mai jabal roma dutsen harbi annabi ya ce biyan yadda yaƙi ya kasance kada wanda ya sauko aka fara yayi mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama shine komandan yakin shine wa komandan yakin bangaren ruwa, musulmai a bangaren arna khalid ibn walid shine komanda Haka fara yaki sai musulmai suka ci nasara da musulmai suka ci nasara waɗannan sahabbai saba'in da annabi ya ce su hau dutse kan su farko duk yadda yaƙi ya kasance ko an ci nasara akan musulmi ko musulmi sun je zuwa kan su kakko kawai sai suka ga ana ɗibar ganima damun ka'ida da an cika kare da yaƙi za su gudu su bar dabbobinsu da dukiyoyinsu musulmai su ɗiba da haka musulman da suke kasa sai suka kama ɗibar ganima na sama me ya kamata su yi kawai sai suka suna fakkowa Khalid ibn Walid har ya ja tawagar shi ya gudu da aka yi nisa sai ya waigo sai ya ga sojojin sabai da ke sama sun farko a cikin mutum sabatin mutum hamsin da shida sun farko turana turan shawo sun suke su kawai sai ya jiyo da rundunarsa sai ya kewayo sahabban da kuma alaihi wasallam da suka rage a ciki akwai abdullahi ibn haram baban jabir dan abdullah a yakin aka kashe shi domin a yakin uhud akwai darussa da yawa sai ya firgita sauran sahabban da kuke tare da shi sai suka ce ya ka firgita kana tsoron mutuwa ne ya ce wallahi ba mutuwa ne ke ba amma na tabbatar da zan mutu yanzu domin Ali jarumi ne a yaki kuma ga shi can naga ya tun karo ya nufo sauran musulmi kuma kun shagar da suna na ɗiban ganima sun ka ce to firgicin mai kai duk ka rude. ya ce baƙin ciki na annabi ya ce mu tsaya a nan kar mu ba kuma yanzu su Alif za su zo su kashe mu na tabbatar da idan suka fare ni in suka fara na faɗi zan mutu gawa ta za ta matsa da kan da annabi aji ajiye shi ne tashi hankalin nan kun gane kuwa ba mutuwar ba amma duk lokacin da aka tare maka kai ba za ka faɗi ba to in ya faɗi to gawar shi ta bar inda annabi ya ajiye shi kafin ta halin su yi so sai ne ce to ne shawara sai ce mu yi langa kun fallon langa mu cire rawanin mu ɗaura ƙafafuwan milik down a ƙafa yadda ko da an tare mu muna ƙasa sai dai mu mi mu ainihin duk shi a wurin haka kuwa sai sai da aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutum saba'in a ciki akwai hanzala gazilul malaika akwai mutsaf ibn umayr akwai eh, ah, ah, abdullahi ibn haram baban jami'ar abu abdullahi akwai hamza suna da yawa wato a yakin Hamza hanzala yaro ne matashi ango ya yi aure ka kaddara yau da safe ya aure aka kai mishi amarya da daddare bayan an kai mishi amarya da daddare ya yi kwanan an wanci da matansa ya wayi gari da janaba a jikinsa sai da an buga tambaran yaƙi a madina yana jin an buga tambura sai ta da amarya ya ce amarya ta ce na'am ya ce to za mu tafi sai mun haɗu ta ce a ina ta ce aljanna ya ce aljanna ku turanta imanin sahabbai jiya aka kawo mishi amarya yanzu da safe yana ban kwana da ta shi zai tafa kashe shi ta ce wai da gaske kake ya ce wallahi da gaske nake ina zuwa ya ce yaki ya ce za ka dawo ya ce kin tabbata wanda ya ki ya dawo ai duk wanda ya je yaki ba burin shi dawowa ba ya fita da janaba a cikin fa aka tafi yaki aka fara yaki kafin ka ce mai an kashe shi bayan yaki ya lafa mamala kuma ma wa alaihi wasallam ya ce abinci ko zuwa aka kashe sai a ce an kashe wani annabi ya kabbara an kashe wani annabi ya kabbara an kashe wani sai annabi ya fashe da dariya sai sahabbai suna mamaki yaya za a yi a kashe mutum kuma annabi yana dariya annabi ya ce ku je wurin gawar shi aka je kan gawar hanzara sai aka kanta shi a kwanci a jike ya aka yi haka manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hanzala da kuke ganin shi ya fito yakin nan da janaba kuma ka'ida duk wanda ya mutu a filin yaki ba mishi wanka ba ne falla ba ba ne da kafari inda yadda ya mutu haka ake binne shi to yanzu kuma annabi ya ce duk wanda ya mutu a yakin uhudu a inda ya mutu a binne shi wanda ya mutu a nan a binne shi a nan wanda ya mutu a can a binne shi a can sannan kar a yi mutu wanka kuma ka sa musu likabari yanzu annabi ya ba da umarnin abin ne shi idan haka yanzu za a binne shi yana da ne to sai Allah ya ji kunyar ido hudu da shi da jaraba Allah ya turo malaiku daga aljanna ce ku mishi wasa to shi ake ce mishi hanzala basirul malaika a yakin umus ne ba tuta tana hannun ɗaya daga cikin sakon a cikin sallallahu alaihi wasallam wani kafin ya daga takobi ya fara kan wanda tuka take hannun tutar musulunci ta yi kasa za ta faɗi wani yaro matashi ya tafi a guje da dokin shi da ya carab ya kama tutar musulunci yana rike tutar ana yaƙi wani kafiri ya zagayo ta bayan shi ya fara hannun shi wanda tutar suke hannun shi. kafin tutar ta kai kafa ya carab da hannun shi na ya carab ke ta ya ci gaba da yaki a haka jini na zuba da hannu ɗaya wannan kafirin ya ƙara zagayowa ya tsara ɗayan hannun tutar ta yi ƙasa za ta yi ƙasa ya sa dungulmi ya rike ta haka a yakin ƙus abdullahi ibn haram baban jabi ɗan abdullahi an kashe shi bayan kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu a cikin sahabbai abin ne shi a inda ne ya mutu da haka da aka zo za a binne jabir dan abdullahi ah, abdullahi ibn haram baban jabir sai aka tare da shi ya dauki hannun shi ya dafa kansa ko da sun fare shi a ina kai sai aka binne shi a wurin bayan an rufe su bayan shekara hamsin da shida sai aka wani makon ruwa a madina sai kabarruka suka buɗe da kabarbuka suka bude sai aka ce a zo a gyara makabarta jabir sai ya fito da ya zo gyaran kabarruka da kabarwa zai fara baban shi yana zuwa ya buɗe kabarin baban shi lokacin da baban shi ya mutu da aka yi yakin ya daura hannu ya dafa inda aka fara da jabir zai sa baban shi a kabari sai ya cire hannun baban shi daga ka sai ya miƙar da hannun baban shi sai ya sa shi a kabari bayan shekara hamsin da shida kabarin ya bude da jabir ya zo ya bude kabarin sai ya tarar da baban shi ya ɗauki hannun shi ya mai da shi inda aka faru jinin da aka faru baban shi bai mushe ba shekara hamsin da shida wala ta haka bannan da zina kuke mutu sabilin layi a mawata Allah ta karfi tsammanin wadanda aka kashe su a tafarkin Allah matattu ne da aka yakin Uhud akwai kistoshi da dama a cikin fa wanda lokaci ba zai ba mu daman ne bayani yadda ya kamata ba kuma ina ganin nan ba mu dakata abin da muka faɗa ya zama daidai muna da fara wadokin sarki ba mu dada wanda muka yi kuskure muna da fara wadokin sarki ba fasa mana idan muna rai gobe insha Allah za mu ƙara sa daga inda muka tsaya فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته